This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau Alhamis biyar ga watan Disamba na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Zara da kanan labarai. Isra'ila ta kai karin hare-hare a kan yankunan Gaza inda jami'an Falasdina suka bayar da rahoton mutuwar mutane da dama. Sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken ya bayyana cewa ya kamata a yi duk mai yiwuwa don ganin an kawo ƙarshen mamayar da Rasha ke yi a Ukraine. akwai raɗe-raɗin cewa zaɓaɓɓen shugaban amurka donald trump zai naɗa gwamnan florida a matsayin wanda zai jagoranci ma'aikatar tsaron ƙasar to a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a ƙasa da mako guda an sake samun fashewar wata nakiya da ake kyautata zato 'yan bindiga ne suka ɗana ta a jihar zamfara lamarin da ya yi sanadin mutuwar wasu matafiya guda biyu tare da jikkata wasu bayan haka za ku ji cewa Majalisar Wakilan Najeriya ta takawa babban bankin CBN birki yayin da ya bijiro da shirin sallamar ma'aikata kimanin dubu ɗaya. Majalisar ta ce ya kamata a yi bincike akan ka'idodi da tsarin aiki tukun. Idan aka je aka wannan bincike aka kawo muka ga al'umman nan suna da gaskiya za a zalunce su ne to wallahi ba za mu bari ba. Domin in mun kare musu mutunci mun taimaki gwamnatin ne domin idan kuna je kuna gani kuma gwamnati ta fara zalunci akan al'umma kuna shiru to wata ɗan ko zai shafa. Dan majalisa daga jihar Gombe Inuwa Garba kenan muna tafa da karin bayani nan gaba. Sannan kamar yadda muka saba a kowace ranar Alhamis a wannan lokaci yau ma za mu kawo muku shirin domin iyali. Wanda ya fara waiwayar muhimman batutuwan da ya tattauna a kai a cikin wannan shekarar ta 2024 yayin da muke ban kwana da shekarar. amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Isra'ila ta kai ƙarin hare-hare a kan yankunan Gaza a jiya Laraba, inda jami'an Falasɗinawa suka bayar da rahoton mutuwar mutane da dama da kuma waɗanda suka jikkata. Wani hari da Isra'ila ta kai a wani sansanin 'yan gudun hijira ya kashe akalla mutane 21 tare da raunata 28 a kudancin Gaza. Daraktan asibitin Nasir da ke kusa da birnin Khan Yunis ya ce, wani hari da Isra'ila ta kai a wani sansanin 'yan gudun hijira ya kashe akalla mutane 21 tare da raunata 28 a kudancin Gaza. rundunar sojan isra'ila ta ce jiragenta sun kai hari kan wasu 'yan ta'addar hamas da ke da hannu a ayyukan ta'addanci a yankin a cewar jami'an kiwon lafiya wani harin da aka kai a baya-bayan nan a gaza ya kashe mutane takwas ciki har da yara hudu mazauna yankin kan sun ce tankunan yakin isra'ila suna ci gaba da kutsawa yankin kwanaki kaɗan bayan da sojojin isra'ilan suka fitar da sabon umarnin ficewa daga yankin Sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken ya bayyana cewa ya kamata a yi duk mai yiwuwa don ganin an kawo ƙarshen mamayar da Rasha ke yi a Ukraine. A taron ministocin harkokin waje na NATO a Brussels, babban jami'in diplomasiyar Amurkan ya ce, Ƙungiyar tsaro ta NATO za ta himmatu wajen tabbatar da cewa Ukraine ta samu horo da kayan aikin da suke bukata don kare ƙasarsu yadda ya kamata. a gefe guda kuma sakatare janar na kungiyar tsaro ta nato macros yana kira ga kawancen kasashen da su baiwa ukraine cikakken goyon baya don sauya abin da ya kira hanyar yakin da suke yi da rasha ya bayyana hakan ne bayan ganawa da ministocin harkokin wajen kasashen sannan Ruth ya buƙaci kasashen turai da su ƙara yawan kuɗaɗen da suke kashewa a harkokin tsaro a lokacin wa'adin mulkinsa na farko zababben shugaban amurka donald trump ya soki ƙungiyar kungiyar ta neto akan rashin kashe maƙudan kuɗaɗe wajen harkokin tsaro trump ya ce zai kawo ƙarshen yakin rasha da ukraine kafin ya karɓi mulki a ranar 20 ga watan janairu amma bai bayyana yadda hakan za ta faru ba akwai raɗe-raɗin cewa zaɓaɓɓen shugaban amurka donald trump zai naɗa gwamnan florida ron desantis a matsayin wanda zai jagoranci ma'aikatar tsaron ƙasar kamar yadda kafofin yaɗa labaran amurka suka rawaito ana dai ci gaba da cece kuce akan wanda trump ya fara naɗawa a mukamin wato pete Hegseth, abin da ya sa tawagar zaɓaɓɓen shugaban ke sake tunanin wanda zai mai gurbinsa Hegseth dai na fuskantar matsin lamba ne yayin da 'yan majalisar amurka kan ke duba jerin zarge-zargen da ake yi a kansa hexet ya shaidawa wakilin kafar watsa labaran cbs ne cewa ya yi magana da trump da safiyar ranar laraba kuma ya samu goyon baya daga trump ɗin Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To an jima kaɗan zara za ta dawo da ƙarashen labaran duniyar amma yanzu za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. An sake samun fashewar wata nakiya a ƙaramar hukumar mara da ke jihar Zamfara a arewa maso yammacin Najeriya. Lamarin da ya yi sanadin mutuwar wasu matafiya guda biyu tare da jakkata wasu. A wannan karan nakiyar ta tashi ne da wata motar fasinja a ƙauyen 'yar tashar sahabi. A halin da ake ciki, mazauna yankin mai albarkatun kayan noma sun samu kansu cikin yanayin fargaba. wannan dai shine karo na biyu da aka samu fashewar nakiya a cikin mako guda akan hanyar gusau zuwa dan sadau wakilin muryar amurka abdulrazak bello kaura na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton wata nakiya da ake zaton 'yan bindiga suka rasa ta a jihar zamfara ta sake tashi da wata motar fasinjoji har ta kashe mutum biyu tare da jikkata wasu daga cikinsu Lamarin dai ya faru ne a ƙauyen tashar sahabi da ke kan hanyar gusau zuwa ɗan sadau a ƙaramar hukumar mulkin maru ta jihar ta zamfara kwanaki kaɗan bayan da wata na ke tashi da wata motar dakon kaya akan gadar shiga garin yar galadima duka-duka ta tazarar kilomita biyu a tsakanin wuraren guda biyu Wani mazaunin garin na 'yar tashar sahabe ya ce sun samu labarin fitowar 'yan bindigar a kan babura kuma sun ɗauki matakai ba tare da sanin cewa sun riga sun haƙa a kan hanyar ba. Mota wani bawa Allah fasinja ya ɗauki ya hito daga magana da fasinja zai zo gida direban sai taka bam ɗin sai bam ɗin tashi da shi ya yi sanadiyar rayuwar mutum biyu anda Allah ya ƙare masu kwana Allah ya masu rasuwa. Suna sa bam ɗin nan a bisa hanya tunanansu su koda sun zo ga gari suna kashin talakawa in jami'an tsaro za su kawo musu ɗauki bam ɗin zai tashi da jami'an tsaro su kashe su Shi ma wani da ya gane wa ganewa sa yadda lamarin ya faru ya ce lamarin na daban tsoro duk da cewa jami'an tsaron da ke aiki a yankin suna kai masu dauki a cikin lokaci amma akwai buƙatar a ƙara sa masu da kayan aiki don ba su ƙwarin gwiwa jiragen gudanar da ayyukansu yadda ya kamata. Kai abun ya yi muni sosai don ta kace-kace motar. To muna cikin ɗarɗar gaskiya muna neman gudunmuwa ga Allah subhanahu wa da kuma hukumomin da nauyin kare rayuka da dukiyoyin jama'a ya wuyan su gaskiya jami'an tsaro tare da su ma muka je wurin suka je suka kai wasu yan uwansu da za su tashi suka kai su kuma yanzu nan da yamma kuma sun sake dawowa. Da yake bar da tabbacin faruwar lamarin Laftanar Kanar Abubakar Abdullahi wanda ke magana da yawon rundunar tsaro ta haɗin gwiwa don yakar ayyukan ta'addanci a yankin arewa maso yammacin Najeriya da ake kira Operation Fansar Yamma ya ce jami'an tsaro na na a bakin daga kuma ba za su ja da baya ba ko su yi ƙasa a gwiwa har sai sun tabbatar da dawar zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin. Wasu da ake zargin 'yan ta'adda ne sun dasa nakiya a hanyar ɗan sadau zuwa gusau wanda fashewarta ya haifar da barna ga al'ummomin da suke safara a wannan hanyar. mun tura dakarunmu da suka kware a kan harkar kwance nakiya don su taimaka wajen ganowa da kwance wasu nakiyoyin idan akwai kuma dakarunmu suna ci gaba da sintiri a wannan yankin don kare aukuwar irin wannan abun. ya ce rundunar ta tsaro ta haɗin gwiwa ta operation fansar yamma na nan tana ci gaba da bullowa da sabbin tsare-tsare da za su taimaka wajen ganin an kai ƙarshen kalubalen da ke addabar ta jihar zamfara da ma sauran sassan na arewa maso yammacin najeriya haɗi da jihar neja da ke yankin arewa ta tsakiyar najeriya wannan runduna ta operation fansai ma za ta ci gaba da ba da gudunmuwa don ganin cewa zaman lafiya da kwanciyar hankali sun dawo wannan yankin ayyukan 'yan bindiga a jihar zamfara dai ya yi sanadiyar mutuwa da jikatar dubban mutane tare da raba wasu da dama daga cikinsu da muhallansu da kuma kawo nakasu ga sha'anin noma da kasuwanci Abdulrazak bello kaura sashen hausa na more amurka daga gusau a najeriya A gaida Abdulrazak Bello Kaura, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga karashen labaran duniya. masu fafutuka a chadi sun kaddamar da wani shiri na wayar da kan malamai da sarakunan gargajiya a game da auren wuri da kaciyar mata da sauran al'adun gargajiya masu cutarwa ga mata gangamin wani bangare ne na majalisar ɗinkin duniya na kwanaki goma sha shida a kan fafutukar yaƙi da cin zarafin jinsi jami'an gwamnati na ƙasar sun ce kusan kashi saba'in cikin ɗari na 'yan matan ƙasar 'yan ƙasa da shekaru goma sha shida ana tilasta musu auren wuri A taron jama'a a babbar kasuwar Dijema Boyen Claudine mai shekaru 25 ta ce ya kamata al'umma su yi tur da Allah wadai da duk wani nau'in cin zarafin mata da 'yan mata. Boyen ta kasance mai magana da yawun kungiyar mata 'yan asalin kasar Chadi. A cewar Boyen fiye da rabin matan da suke neman taimakon kungiyar ko dai an ci zarafinsu ko kuma an yi musu fyaɗe yayin da kimanin kashi 80 iyayensu ne suka tilasta musu auren babban wuri masu fafutuka a yankin tsakiyar afirka sun ce suna amfani da kwanaki goma sha shidan domin fafutukar yaƙi da cin zarafin mata da ake yi a ƙasar tare da wayar da kan fararen hula musamman sarakunan gargajiya da malaman addini kan al'adun gargajiya da suke cutar da mata mazauna birnin mosul da hukumomi a iraki sun nuna damuwarsu akan hare-haren baya-bayan nan da kungiyoyin 'yan tawaye ke kaiwa arewa maso yammacin siriya wanda ka iya mamaye kan iyakar ganin yadda lardin ke da iyaka da siriya harin na baya-bayan nan arewa maso yammacin siriya da kungiyar 'yan tawayen islama wanda amurka ta ayyana a matsayin kungiyar ta'addanci ta kwace birnin aleppo jami'an yankin lardin niniba sun ba da rahoton cewa hukumomi suna aiwatar da atisaye da kuma daukan matakai akan iyakar siriya domin kwantar da duk wata tarzoma da za ta taso Muhammad Kakai da ke kwamitin tsaro a majalisar lardin Niniba ya ce an sanya kyamarorin tsaro a duk iyakar lardin sannan kuma jami'an tsaro a shirye suke don fuskantar duk wata barazana a musul da iraki baki daya labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Bayan jan korafe-korafen da aka yi game da batun korar ma'aikata dubu ɗaya da babban bankin Najeriya na CBN ya ce zai yi. Majalisar wakilan kasar ta ce babban bankin ya dakatar da wannan kudirin har sai an gudanar da bincike lamarin da ya sa wasu ke ganin abin ayaba ne. Haka zalaka kwararru a fannin tattalin arziki na ganin akwai abin dubawa sosai a wannan yunkurin na bankin CBN. wakiliyar muryar amurka madina dauda ta aiko mana da wannan rahoton daga abuja Majalisar Wakilai ta ba babban bankin Najeriya umarnin dakatar da sallaman ma'aikatan bankin dubu ɗaya da ya niyan yi domin ta kafa kwamiti na musamman da zai yi bincike kan yadda za a yi wa ma'aikata dubu ɗaya da taya a lokaci ɗaya kuma har za a biya su kuɗin sallama da ya kai naira biliyan hamsin a wannan lokaci da ƙasar ke fama da rashin kuɗi. Majalisar ta ce kwamiti ya yi bincike kan ƙa'idoji da tsari da halarcin aikin. Ɗan majalisa mai wakiltar Yamaltude ba ta jihar Gombe Gombe Inuwa Garba ya yi ƙarin haske. Abin da muke kira oversight muna da dama mu bincika an ba su dama ne a madadin su waɗanda abun ya shafa da kuma madadin ma'aikatan da madadin gwamnatin kasar da kuma madadin ita majalisar kanta domin su je su bincika a kan abun da yake faruwa domin su dawo wa majalisa su ba da ba'asi ina tabbatar miki idan aka je aka wannan bincike aka kawo muka ga al'umman nan suna da gaskiya za a zalunce su ne to wallahi ba za mu bari ba za mu yi duk abin da ya kamata mu yi domin in mun kare musu mutunci mun taimaki gwamnatin ne domin idan kuna ji kuna gani ko gwamnati ta fara zalunci akan al'umma kuna shiru to wata ran ku zai shafa shi kuwa masanin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa yusha'u aliyu ya yi tsokaci ne kan abin da cbn ya yi duk inda babban banki na ƙasa yake ana so ne ya bayar da jagoranci wanda zai tabbatar ma masu zuba jari da 'yan kasuwa da mutanen ƙasa su yarda da shi amma irin yanayin da ake so a bayyanar yana bayyanar da gazawansa ne da kuma rashin kwarewa wajen tafiyar da al'amuran mutane wanda kuma yana da tasiri a yanda mutane za su fahimci bankin da yanda 'yan kasuwa za su fahimci bankin da yanda ma masu mu'amala da bankin za su yi masa hukunci saboda haka mu a fahimtar mu babban bankin ya ɗauke su ne a bisa kwarewa kuma suna aiki ma bankin shekara ba ɗaya ba ba biyu ba lokacin da aka yakan ba da dama a duba kwarewan mutum a cikin shekara biyun farko ne duk ma'aikacin da ya wuce shekara biyun farko yake gabatar da aiki ma wata ma'aikata to wannan ma'aikaci ya fa kai matsayin kwararren ma'aikaci wanda ya dace da ya samu fansho da gratuity amma mai nazari kan al'amuran yau da kullum abubakar aliyu umar ya ce yanzu ne yake ganin kokarin 'yan majalisa game da maganan rage ma'aikata da bankin tarayya take nema ta yi wato central bank da suka dakata tabbatar da wannan akan sai sun yi bincike wannan abu ne mai kyau kwarai da gaske na ma ya kasance suna yin ayyukan da jama'a suka tura su ko da 'ya'yansu a wurin maganan kura da suka ce a yi bincike a tantance a tabbatar da gaske magana wannan shine daidai ba wai kawai don mutum yana wuri gwamnan central bank ko kuma a'a shugaban kasa kawai ce a rage mutane kawai a rage ba tare da an bi ba'asi ba to wannan bin ba'asin abu ne mai kyau sun sansanci a yaba musu to kuma da za su dore su ci gaba da haka to lallai da jama'a ba za a yi kuka da su ba wannan mataki da suka dauka yayi daidai yayi daidai sun cancanci yabo Allah sa su dore su ci gaba da haka majalisar ta ce ta dauki matakin ne domin bin ka'idojin aikin gwamnati da kuma dokokin kwadago Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya Madalla a gaida Madina Dauda, to har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida ashirin da da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Bayan haka za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka ba. ku jama'a tambaya ni ke da cikin wannan shekara zan iya cewa saboda tsadan mai idan da kina kashe dubu ashirin a wata saboda ki je aiki a dan abin hawan da kike da shi to bana abin ya kai ya ninka sai kin kai dubu sittin bana dai kam ba zancen wani tanadi kawai abin da aka ringa mai da hankali shine dai a samu dai a ci a sha yanayin zamantakewa da ake ciki yanzu kowa kusan ta kai ta kai ake Masu saurara salamu alaikum barkamu da asuba Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Barkamu kuma da ganin Alhamis ta hudun karshe a shekara ta 2024. Ga waɗanda suke bibiyar shirin mun fara wannan shekarar ne da neman jin inda al'umma ke son ganin hukumomin ƙasarsu sun mai da hankali a kai. Muka kuma yi alkawalin haska fitila kan waɗansu daga cikin ɓangarorin idan ta kama. Tuni aka ce maganin mantuwa. Kafin sake haska fitila kan waɗannan ɓangarori, bari mu tuna maku da abin da waɗanda murya Amurka ta hira da su suka shaidawa shirin domin iyali da farkon wannan shekarar. Faro daga Najeriya, inda a farkon wannan shekarar banda matsalar tsaro da tsadar rayuwa abin da ya fi ɗaukar hankalin 'yan ƙasar shine janye farashin man fetur da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi sanar bayan ɗaukar rantsuwa. Ga abin da waɗansu mata 'yan gwagwarmaya da suka hada da Khadija Idris da Jamila Hamisu mai iyali da kuma Abida Sani suka shaida wakiliyarmu a birnin Kano Baraka Bashir. A wannan shekarar da muke ban kwana da ita zamu ci abubuwa da dama ya faru duba da yanayin tsadar rayuwa ah, musamman mu da muke ma'aikata dan abin da kake samu a ƙarshen wata da ka samu haka dan yi dan zubin da shi kai wa iyali kai wa yan uwa abokan arziki abubuwa amma cikin wannan shekara zan iya cewa abin gaskiya baya yiwuwa saboda tsadan mai idan da kina kashe dubu ashirin a wata saboda ki aiki a dan abin hawan da kike da shi to bana abin ya kai ya ninka sai kin kai dubu sittin abin ya kai mahawa sun haje ma ababen hawan su mm. gaskiya rayuwa ta yi tsada in ma mota haya kika ce zakiya sai kika kashe dubu biyu kamar za ki je kauye a da bana dai kam ba zancen wani tanadi kawai abin da aka ringa mai da hankali shine dai a samu dai a ci a sha mm. ki ji abin da ta faɗa shin mm. ke tunda ke a gida kike ya menene tsone miki ido ina sai da sai da siyarwa komai da zaka fita ka siyo abin da aka siyo shi dubu ɗaya yanzu sai kin sa dubu biyu kin siya ga tsadar rayuwa komai yanzu harka ake ta abinci da abin da ka samu abinci ne abincin ma wani zubin mutane da yawa ba ta yiwuwa wallahi sai dai hamdala kawai to ya ake karewa da iyali tunda dole akwai yara tunda ai zamani ya canza idan ana rayuwa ce ta taimakakeniya ka taimaka wa mai gida mai gida ya wannan tunda hannu ɗaya kamar baya ɗaukan jinka aka ce ko gaskiya akwai kalubale a cikin rayuwar da muke ciki yanzu sosai domin yanayin taɓarɓarewar tattalin arziki da aka samu ya kasance yara ƙanana yanzu an ƙara sa su tallace-tallace domin yanayin makaranta ma za ka ga ba zuwa suke yi ba sosai saboda suna tafiya neman abincin da za a ci a gida yanzu kusan su suke yi saboda iyayenmu mata da suke gida kin ga ba kowa yake aiki ba akwai masu sana'a ne a gida to a gidan bayuwa take ba sai an dan dora yaran nan talla sun fita sun kawo abin da za a ci to yanayin zuwa makaranta su ga dole ya samu tasgaro ba sosai yanzu gaskiya yara suke zuwa makaranta ba saboda yanayin rayuwa kamar da jamila ke wuce ma'aikaciya kin ji abin da abida ta ce akwai matsala ta dora wa yara tallace-tallace wanda kuma yake kawo cikas ga harkar karatunsu eh gaskiya haka ne kamar yadda ta faɗa saboda yanzu na ma idan kika fito kika shiga lokuna sake ringa kirga tukunyan awara a kan layi da tukunyar wainan fulawa kuma 'yan mata ne daga suna sai da waɗannan abubuwa ba sa makaranta ke nuna na nuna alamun ba sa makaranta saboda da yawa ma'aifinsu ba zai iya kawo abin da zai ishe su ba iyayensu ma su ma kuma ba su da yadda za su sai fa yaran nan sun tafi to ina ga lokacin makaranta ko da ma sun je boko to ana cike da kullum fashi idan ma kuma an je bokon ma tsirga to islamiyya fa ba za a je ba to ma in gaya miki ma ai a zamanin na in ce tarbiyya tana haɗe da ni da kuɗi ne ta yaya ban fahimta abin da nake nufi tarbiyya tana da dare da kuɗi idan mahaifi ba zai iya ɗaukar nauyin 'ya'yansa ba alal misali a daidai abin da ya shafi auduga da yarinyarsa budurwa za ta yi amfani da shi um, sabulu wanki hoda nan da aka san mace da kwalliya da shi to kin gani na tarbiyya yake in ba zai iya bayarwa wannan kan sa yara ma su shiga wani yanayi hmm. shi yasa muke ganin abubuwa lalacewa kala kala musamman wannan shigowa ta zamanin nan da zan ce social media sai ki gani yara suna shiga suna abubuwa da suka ga dama sabin mai dan abin da saurayi zai yaudare su ya basu to kin gani ai duk yana haɗe da tattalin faɗuwar rashin tattalin arziki da yake faruwa a cikin kasar. Um, to me zaki ce tashi? Wallahi har ta tuno da wasu nan yara a bayan mutum suke. Mm. Wala ba su fi shekara biyar ba idan mangarba ta yi. su suke zuwa su kwankwasa gida sai su ce don Allah taimaka musu da abinci sai an ba su tukuna su je su kai wa iyayensu. Mm-hmm. to su iyayen suna menene duk da dai an san akwai matsin tattalin arziki amma amma ni kai na abin ne mamaki dai ko nan ka na gansu a nan gida bakwai yaran mm. abin ba daɗi kawai suka biyo ni dan Allah kina da naira 20 na ce wallahi ba kuɗi da kuɗi a jikina. to yanzu ma iya eh, yara kanana matsin tattalin arzikin nan ne ya janyo um, taɓarɓarewar tarbiyya kamar yadda malama jamila take faɗa wala rashin tukunyan awara daga farkon layi har ƙarshe an ɗora ita uwar an ce bata sana'a hmm. sannan kuma mahaifin ma ba shi da yanda zai yaran nan dai suke fitowa da mangarba da kwanan su zaki gansu da plus hmm. wala suna gida gida na Allah a taimaka musu da abinci idan suka je za su ci ɗaya ni a gabana na gani dayan hmm. kuma sai su kai wa uwar eh, to su al'umma ba ta da wani rawa da za ta taka a irin waɗannan matsaloli da dai an san akwai matsi na tattalin arziki wani abin kowa yana gidan kowa eh wani abun sai al'umma sun furga tunda ita uwa ba ta iya furga kin ga yara ne hmm. ba wanda ma isan da kaina suke da can tsallake suke ba ma yan area na bane suke shigowa yanayin zamantakewa da ake ciki yanzu kowa kusan takai takai ake yi eh shi yasa ya kawo rashin taimakawar amma kin ga sabanin da mutum yana cikin wani hali makotansa na jikinsa su suke fara taimaka masa to amma yanzu an kai munzalin da zaki ga makotan kowa ta kai ta kai yake yi shi yasa zaki ga taimakon yayi karanci har sai sun ɗauki kwano sun yi nisa da gidansu sun nemo abin da za su ci amma abin babu daɗi yaran suna yawan zagayowa nan haka mm. sosai kuma kin ga hakan yana taɓa tarbiyya mm. don hadda mata a cikinsu mm. kin ga wannan zagayawar wadda suke kuma da magariba gari ya yi duhu musamman yanzu da muke cikin yanayi na sanyi mm. da zaran sun zagaya inda babu mutane bata gari suna nan suna yawo kin ga kamar yadda ta ce sun ce mata ba na ashirin kin ga sun ganta sun ce ta bata ashirin za su iya ganin wannan namijin su ce ya ba su to kin ga hakan ya taba tarbiyya ba kowanne ne yake da imani ba wani garin ya a basu din nan za a ja ra'ayinsu mm. domin dan kuɗin da za a basu a nan za a ɓata wa yara tarbiyya gaskiya matsin rayuwa da ake ciki ya kawo matsalar lalacewar tarbiyya tattalin arziki mm. ya kawo taɓarɓarewar shi ina mafita to ai eh, kafin mu kai ga ma mafita su ma makota su ma kuka suke ya irin wa'annan al'umma ko in ce community din mm. su ma bai ishe su ba to inda ake san yanzu siga ake sayan shi kwano ɗaya dubu hudu hada to amma ke zancen siga abin da za a sha sigar da shi ma babu wannan ya tuna ta zane kwanakin can baya akwai wata ɗaya da aka ce ta mutu mm. uban ya zo mm. yana ta kuka wai saboda rashin abinci mm. wasu ne yaran suka ɗau azumi yau su yi goba har yarinya ta mutu to ina al'umma to al'umma ma ya kamata ko yaya ne mu san mu saka zuciya mu cewa ba sai ka bani mai yawa ba idan a duk a cikin unguwanni kowane gida zai fidda kwano ɗaya. ba bara gowon abincin 'ya'yanka ba fa lafiyayye kamar yadda ka ci ka fidda kwano daya ka ba almajiri ina ji za samu saukin rayuwa hmm. to amma rashin taimako ko tattalin arziki ya sa mutane sun zama marowata hmm. kowa kawai kafa kafa yake iyakacin nasa amma dai ne mafita da nake ganin to gwamnati ya kamata fa ta shigo to kaɗan kenan daga cikin ɗimbin matsalolin da suke hana ruwa gudu da kuma ci gaban iyali a najeriya da waɗannan mata ke neman ganin ɗaiɗaikun jama'a da kuma gwamnatin shugaba bola ahmed tinubu sun shawo kai batutuwan da za mu ci gaba da haska fitila a kai cikin shirin ba iznillah. Muna godiya ta musamman ga wakilai mu Mubaraka Bashir da dukkan wakilai da suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin domin iyali a wannan shekarar. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana mu nufi jamhuriyar Nijar. Kada ku manta za ku iya samun dukkan batutuwa da muka taba wa shirin domin iyali a wannan shekara ta 2024 da ke karewa a shafinmu na intanet hausa. facebook.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai mata su ne duniya. To dalla a gaida Grace Alheri Abdu. To yanzu kuma ga wannan saƙon. In Allah ya yarda, ranar Asabar ɗin mai zuwa ce ta bakwai ga watan nan na Disamba. miliyoyin mutanen ghana za su yi tururuwa zuwa rumfunan zaɓe don zaɓarwa kansu sabon shugaban ƙasa da wakilan majalisun dokoki Kan haka ne sashen Hausa na murya Amurka ke sanar da ku garumin shirin da ya yi na kawo muku tarin rahotanni, bayanai da fashin bakin masana akan wannan muhimmin zaɓe na Ghana. Saboda haka, ku kasance tare da sashen Hausa na murya Amurka kullum domin samun cikakku kuma han bayanai na rediyo, talabijin da shafukan duniyar gizo kan zaben wannan muhimmiyar ƙasa ta Afirka. Za ku iya bibiyar rahotannin namu na rediyo, talabijin da duniyar gizo duka a shafinmu na voa hausa hausa.com. Sashen Hausa na BOA duniya a tafin hannunku. To yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. Isra'ila ta kai ƙarin hare-hare a kan yankunan Gaza a jiya Laraba, inda jami'an Falasɗinawa suka bayar da rahoton mutuwar mutane da dama da kuma waɗanda suka jikkata. wani hari da isra'ila ta kai a wani sansanin 'yan gudun hijira ya kashe akalla mutane 21 tare da raunata 28 a kudancin gaza rundunar sojin isra'ila ta ce jiragenta sun kai hari kan wasu 'yan ta'addar hamas da ke da hannu a ayyukan ta'addanci a yankin Sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken ya bayyana cewa ya kamata a yi duk mai yiwuwa don ganin an kawo ƙarshen mamayar da Rasha ke yi a Ukraine. Babban jami'in diplomasiyar Amurkan ya ce, ƙungiyar tsaro ta NATO za ta himmatu wajen tabbatar da cewa Ukraine ta samu horo da kayan aikin da suke bukata don kare ƙasarsu yadda ya kamata. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma can an jima da hantsi idan Allah ya kai mu za ku ji maimaicin wannan shirin. A madadin Zara Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin da Dadi Balawe wanda ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da ma injiniyanmu na yau. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.